Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da digo biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. da kuma Alpha Radio a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi. amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran bai karatu baba ya koma kiri. mahaukaciyar guguwar tsunami da ta kada a gabar tekun indonesiya da yammacin jiya asabar ta kashe mutane 43 kana ta jikata kusan mutane 600 a cewar hukumar kai agaji ta gaggawa a kasar mai magana da yawon hukumar kai agajin gaggawa lokacin bala'i ta kasa ya faɗa a cikin wata sanarwa yana cewa an samu asarar rayuka ne a yankuna uku da ke kudancin babban birnin kasar jakarta hukumar ta ce ɗaruruwan gidaje sun lalace kana gidajen otal-otal guda tara da kuma ƙananan jiragen ruwa ne suka lalace ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasar ta ce za a samu tashin guguwar a tsibirin kakratowa mai fama da aman wuta da misalin karfe 9 na dare a jiya asabar jim kaɗan bayan lokaci kalilan sai tsunamin ya ta tashi a daidai karfe 9 da rabi na dare wata sanarwa ta ce ana sa ran adadin mutane da suka mutu zai karu saboda jami'ai ba su iya kaiwa ga duk wuraren da mahaukacin guguwar ta shafa ba wata babbar hanyar da ke yankin siran da kuma pandlang ta lalace hanya da take hada waɗannan bangarorin guda biyu a ranar 28 ga wannan satumban wannan shekara ma girgizan kasa da mahaukaciyar guguwar tsunami ta sun afkawa yankin tsibirin sulawesi da ke kudancin birnin wato palu kenan wanda ya kashe suka kashe mutane sama da 2,500 kana wasu 7,000 kuma suka rasa matsugunan su yayin da ake yi ta kai rana ruwa tsakanin majalisun amurka da shugaban amurka donald trump akan kudaden gina katanga akan iyaka majalisar dattawan amurka ta ɗage zamanta a jiya asabar da rana zuwa ranar alhamis rufe wannan bangaren ayyukan gwamnatin ya shafi ko kuma ya fara aiki ne wanda ya fara aiki da misalin karfe goma sha biyu na tsakiyar daren asabar shine ya hana majalisun kasar daukar matakin da zai ba wa shugaban kasar kudade da zai ci gaba da aiki da gwamnati kamar yadda aka tsara rufe gwamnatin da ya shafi kimanin kashi 25 cikin 100 na ayyukan gwamnati lamarin da ya addabi ma'aikatan gwamnati 800 kanan rabin wannan adadin kuma za su yi aiki ba tare da samun biya ba jim kaɗan kafin shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa mitch mcconnell ya sanar da ɗage zaman majalisar zuwa ranar 27 ga wannan watan disamba manema labarai dai sun ce sun ga mataimakin shugaban kasa mike pence ya je majalisar domin tattaunawa da shugabannin marasa rinjaye a majalisar dattawa wanda wato chuck schumer yake jagoranta. da safiyar jiya asabar shugaba donald trump ya tattauna a kan batun tsaron kan iyaka da 'yan majalisa na bangaren jam'iyyar ta republican da wasu manyan jami'an fadar white house kana kuma sun tattauna a kan batun kudirin kashe kudaden gwamnati ciki har da batun dala biliyan biyar na gina katanga a kan iyakar amurka da mexico ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wakilin amurka a haɗakar yaƙi da ƙungiyar isis ta duniya brett mccraig ya yi murabus da nufin bayyana rashin gamsuwarsa da mataki da shugaba donald trump ya ɗauka na janye sojojin amurka daga siriya ma'aikatan harkokin wajen amurka ce ta sanar da wannan labarin murabus a jiya asabar tana cewa murabus ɗin magark zai fara aiki ne daga ranar 31 ga wannan watan disamban margaret da ya bi sawun sakataren tsaron amurka ne jim martins a matsayin kwararren masanin harkokin tsaro na biyu da ke ficewa daga gwamnatin donald trump a cikin 'yan makonni ficewar margaret da martins da suka yi wato ya sun biyo bayan wata sanarwa ne da trump ya yi cewa an gama yin galaba a kan kungiyar isis don haka sojojin amurka dubu biyu da ke siriya za su dawo gida to sai dai murabus din da maka ya yi wato bai zo da mamaki ba saboda furicinsa na wannan lokaci inda ya ce faɗin an yi galaba a kan 'yan ta'addan da kuma janye sojojin amurka wani rashin tunani ne jama'ai a somaliya sun ce an kashe akalla mutane shida kana wasu da dama kuma sun jikkata a wasu fashewa guda biyu a wurare daban-daban a babban birnin kasar da safiyar jiya asabar hukumomin sun ce an kashe sojoji da fararen hula a waɗannan hare-haren da aka kai. saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da dawa sabon shirin zaɓe ko naɗi. Shirin da kan duba adalcin zaɓe ko akasin haka da lamuran da ke da dangantaka da zaɓe. Ni Nasiru Adamu Kaya zan gabatar. Dattijo Shege Yakubu Musa Hassan Katsina ya ba da shawarar yadda ya dace dattawan Arewa su tunkari lamuran zaben 2019. Mu ba yan amshin shata bane, in ji dan takarar Abda Shitu Muhammad Kabir. Yayin da dan APC Mansur ali mashi ke cewa APC ce za ta yi galaba babban zaɓe, Ibrahim Kazaura na PDP ya ce a'a PDP za ta dawo. Ministan Shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya yi ƙarin bayani kan dalilin da ya sa shugaba Buhari bai sanya hannu kan dokar zaɓe ba. Waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Dattawa malaman addini da sarakunan gargajiya kan fi tasiri tasiri in su rike matsayinsu na iyaye ga kowa ba ma a irin lokacin siyasa ko za su sanya baki sukan ce Allah ya ba mai rabo sa'a jama'a kuma su tantance aya da tsakuwa ga shawarar dattijo Sheikh Yakubu Musa san Katsina akan al'amuran da suka fuskanci zaɓe muhimmin abubuwan da dattawa ya kamata su yi su jawo hankalin al'ummarsu cewa lallai a duba wanda ya fi cancanta wanda ya fi dacewa ya kuma cika siffofi na shugabanci a zaɓe shi ba tare da ambatan wani mutum ko bata wani mutum domin duk abin da kake tunani yana yawa a samu akasin wannan in aka samu akasin kai abin da ka tsaya ba bisa gaskiya ba ka gwada dole shine abin nan kai zaka ji kunya akwai al'amari muhimmi na farko shine hada kai idan kan dattawa bai haɗu ba to da wuya kan ainihin al'umma matasa da abin da ya ƙasa ya haɗu. Na biyu a fito gaskiya a gwada a zaɓi wanda ya fi cancanta wanda zai tsare gaskiyar ya riƙe amana ya tabbatar da adalci a cikin al'umma. maganar kabilanci bai ciki wannan shine babban aikin da ya kamata talakawa su yi kuma duk inda suka tabbatar da nan gaskiya ta bayyana to dole su dawo su haɗu da al'ummarsu domin su sa wanda ke da adalci da gaskiya da rikon amana a gaba wani ko tun daga kan kamsuloli da ciyamomi na ƙananan har zuwa shugaban ƙasa idan ba su yi wannan ba suka karkace saboda wani dalili na ƙabilanci ko saboda wani dalili na son zuciya ko neman duniya da sauransu to waɗannan dattawa tun daga nan sun zub da mutuncinsu a wurin al'ummarsu sannan sun ha'inci al'ummar. Sheikh Aida ma kowa da irin hular da ke kansa wani zanna wani da manga har ma da mai tunsa. Fiye da jam'iyyu saba'in suka tsaye da 'yan takarar shugaban ƙasa a Najeriya don hamayya da shugaba da ke kan gado Muhammadu Buhari. Shin duk 'yan takarar da gaske suke yi ko kuwa neman a sani ne? Shitu Muhammad Kabir ne ɗan takarar jam'iyyar Abda. Tsakanin mu da Allah muke wannan kafin a kwace wannan fatin. Ai ba zan wayannan gwagwarmayan ba. idan na neman kuɗi ne tunda ba kuɗin da ba zan samu ba a lokacin da nake da wannan jami'a a nuna ba abun da ba a gaya mun ba za a baka biliyon kaza za a yi kaza duk da aka an kai ni kotu na kwace fatin nan na dawo yau gashi fatin tana cin gaba har a ce a kano yau ina da mutane kamar muhammadu abacha yana takarar gona malam takori an san da shi a zamfara ina da mutane kamar su sineta gada suna takara ina da suneta hayatu ahmadu ina da manya manyan mutane wanda suna takara wannan fati shine ka ce wai na hanshin shata wato ma'ana shi to kamar watakila gwamnoni ne na wasu jihohi kake son samu amma nan abuja dan takarar apc shugaban muhammadu buhari kake mara baya ni ban cancanta cancanta ba ne na cancanta kuma sai dan an zo ai a american da kuka fito akwai abin da akwai tea party sun ga cewa kasan tana cikin wata hali za su tashi tsaye su mara ma kasan baya wato kai ma dai dan jam'iyyar shan shayi ne kenan ba maganan shan shayi ba ne maganan jami'a ne wanda tana tsaye akan ta duba me yake adaban najeriya mu tsaya tsaye mu kare ta mu kare kasan nan ranar shayi daga fabrairu da yardar allah ma ga yawan ƙuri'un da kowa zai samu dan majalisar wakilai mansur alimashi ya shigo shirin nan yana mai cewa tamkar shugaba buhari ya ma lashe zaɓe karo na biyu a nan da nake ma magana na sha faɗi na ce musa ya mun san yadda ake kwanta mun san kwanta rancen mun san 'yan ta duk duba ma da abubuwan da ke faruwa da irin nasarorin shugaban Muhammadu Buhari ya samu da irin ci gaban da aka samu a Najeriya da yadda Allah zaben 2019 ina da yakinin da yadda Allah za a buga shi kuma za a ci shugaban Muhammadu Buhari ya ci zabi Atiku Abubakar dan takarar jam'iyyar PDP da ya zauna da Muhammadu Buhari a jam'iyyar APC kuma yana daga waɗanda suka ba mara baya aka yi zaben 2015 kaga akalla dai kuma a lissafi kawai a ido da aka ce an rasa kuri'unsa da na mutane mutanensa gaba daya ba za a yarda da maganganun da kake cewa ma sai an ma ninka din nan ba fa ina so in gaya maka bambancin shugaban Muhammadu Buhari da dan takarar jam'iyyar PDP gab din ba karami bane ba iska talakawa yi sun tare sun gina jam'iyyar su talakawa suna ganin waccan jam'iyyar ba jam'iyyar su bace ba jam'iyya bace wadda take kare muradun su ni ina ma magana na fito daga jihar Katsina ina da yakinin cewa a gwamnan jihar Katsina da Latin Katsina Alhaji Aminu Bello Masari karkashin tutar jam'iyyar APC ya zo kuma ya san irin gudunmuwa da talakawa suka ba shi haka shi ma su ma talakawan sun san cewa an sauya gwamnati saboda sun ga canje-canje da yawa yadda jam'iyyar apc ke ta da mulkin ta da manufofinta wurin ganin an yi abubuwan da suke bukata haka shugaba muhammadu buhari a najeriya wanda ya kalli irin yadda ya gudanar da mulkin shi so ya san cewa shugaba muhammadu buhari ya tsaya ya saurari abin da talakawa ke magana ina da yaƙini da yadda allah za a buga zaɓe a 2019 kuma da yadda allah alhika za ka ji za a ba da sakamako cewa shugaba shugaba muhammadu buhari ƙuri'ar da ya tsere mu jam'i pdp a wancan karan wallahi sai ya ƙara gota da ita mansur mashi daga arewa maso yamma na gama magana sai mataimakin shugaban pdp na ƙasa yankin ibrahim kazaure ya bugo waya yana mai cewa aiko pdp za ta dawo wannan gwamnatin na gaya maka ba za ta kai la'asar ba sai ta riga fa na faduwa rigin ba zai yiwu ba in mutum ya yi rigin ya san abin da ya rigo ai kana yin rigin idan yi a popular idan yi a popular ba za ka iya rigin ba duk duniya tana kallon ka ba inda duniya take kallo irin irin Najeriya yanzu. Shugaban Muhammadu Buhari ya bada tabbacin ma adalci za a yi zaben nan. Amin yadda ai ba mu kyau shugaba ya karya amma sai dai ya faɗa ba daidai ba. Akwai ma wakilai da suka zo daga Amerika suka nuna eh. damuwar su kan rashin sa hannu a dokar zaben nan. Hmm. Ah, shugaban ya yi musu bayani kai ma ka wannan. inda ya bada ah. tabbacin cewa za a yi adalci kuri'a za ta yi sake aiki kamar yadda ta yi a dubu biyu da sha biyar. ai dubu biyu da sha biyar rigin din da aka yi a kano da katsina ba taɓa yin shi ba a ƙasar afirka ɗan shekara bakwai ma ya jefa kuri'a akwai rigin da ya fi wannan a kano nan ɗan shekara bakwai ma ya jefa kuri'a amma ibrahim ka zaure me zaka ce ku yan pdp da ake zargin ku da kun fi kowa kwarewa a magudi har kuna kokarin haɗa kai aka ce da ƙasar rasha wajen kwararru daga rasha wajen murɗe zaben nan me zaka ce kan wannan wai wanda za mu yi wanda za a yi eh a'a ya mu mu da ƙarfin eh, murɗa zaɓe mu muna da ƙarfin popularity na pdp a je a jefa zaɓe kowa ya gani a kidaya kamar shi ba shugaban ƙasa abin da ya faɗa a ƙasa, a tsare a raka haka za mu yi apc da kuma ma fadar shugaban shugaban kasan sun yi zargin in aka bar wannan maganar dokar da aika sakamakon zaɓe ta hanyar na'ura akwai hmm. zargin dan takarar kuwa haɗa kai da ƙasar rasha yadda ake wa amerika din na aiku sai a na'urorin domin a yi magudi. to wa taɓa ganin shi aje rasha ni haɗa rasha da najeriya kuma a cikin wannan zance ai su ne suka damu mu ba mu ɗauko kowa ba talakawan najeriya su za su zaɓe mu domin duk talakan najeriya ya san bala'in da yake domin talakan Najeriya baya samun abinci sau biyu a yanzu. In kuma mutum yana gaddama ya taho waje janmu idan talaka yana samun abinci sau biyu to ya mu ya zo wajen mu tafasa da take yawo take fitowa a gefen titi ta daina fitowa da gwamnatin Buhari. Tafasa ka san tafasa kai kai dan kauye na iri na. Ibrahim ka zaure a wannan yankin fa aka ce an fi kuma kowane yanki yin shinkafa ma ba tafasa ba. Waye waye shinkafa? Jihar Kebbi. Jihar Zamfara. wannan ai duk kudin santarar ban yana jihar kebbi kuma ka je dan kebbi zai gaya maka shinkafa ce ake kawa daga waje ake na tsota ana cewa yar kebbi kebbi ko buhu ɗari ba su taɓa yi ba. amma sada ka zaure ai masu zaɓe su ne alƙalai yanzu ga ƙarin bayani daga ministan shari'a abubakar malami kan dalilan da suka sa shiga buhari bai sanya nu kan dokar zaɓe ba. Eh, abubuwa biyu zuwa uku kamata ka yi la'akari da su zaɓe wanda ainihin ita wannan gwamnatin allah ka dari ta zo zaɓe ne wanda ya ginu akan dokar zaɓe ta shekara ta 2010 gwamnatin jam'iyyar pdp ita ke ci ita ta shirya wannan zaɓe ita ta dogara akan wannan doka saboda haka ta huska inganci ita wannan gwamnati kuma waɗannan al'umma na pdp ba su da baki na suka ga ita wannan dokar zaɓe wadda ita suka yi to yau an waye gari sun shirya wata doka dokar nan na farko matakin farko da suka ɗauka shine na canza tsarin jadawalin da ya danganci zaɓe da an saba da yin zaɓen shugaban ƙasa a matsayin zaɓe na farko yau sun kamaishe shi na ƙarshe hukumar zaɓe ta kulla ka yi tsarin adalci ka warware mataki na biyu ta zo da gyara ko kuma gyaran huska ga dokar zaɓe kan tsari na cewa abin nan da mun ka saba da shi na mu zauna a gaban rufar zaɓe a jefa ƙuri'a a kirga mu shaida su shaida cewa ainihin ga abin da wane ya samu ga abin da wance ta samu yau an waye gari sun ce a babu magana kirge ana yin zaɓe a cikin kwamfuta ita e kwamfuta ɗin ta tura zaɓe zuwa ga hukumar zaɓe abin tsoro a nan ana zargi ya zo da tsari na cewa a'a babu kirge wato haƙƙen da aga al'umma na su shaidi su shaida su gani wanda duk abin da danganci mu'amala irin ta gaskiya da adalci ta gino a kai sun kau da shi ka yi zaɓe a ƙaramar hukumar roni sai ka ji sakamakon zaɓe a abuja kai da ka jefa zaɓe baka gani ba ra'ayi mina na an kai. sannan najeriya nan ta sa hannu a kan tsari na ƙasa da ƙasa cewa ba za a kasance ana canza dokokin wasa ba bayan an fara wasa ba a iya canza dokar zaɓe ƙasa ga wata shidda kamin zaɓe. Gyaran nan na huska da ake son wa dokar zaɓe, doka tana da tsari biyu, wa'in ma ya zama ta fara aiki yau, wa'in ma zama ta haura aiki gobe ko jibi ba a zo da bayani a cikin wannan gyaran da aka wa doka ba na yau za ta fara aiki shin za ta yi aiki da wannan zaɓe wanda an kusa ruhe ruhe littafi a kan shi fiye da kashi saba'in cikin ɗari na shirye-shiryen zaɓe an kammala su ko ko a zaɓe na gaba ake magana wanda yake rudani zai iya shigowa hakke na shugabancin ƙasa hakke ne yin abin da zai yi zama alheri ya kawo kwanciyar hankali da limana ya kawo tabbas ba na rudani ba da kuma kurakurai marmakin ka ce a sai ka ce b ko marmakin ka ce alif sai ka ce lallam suna daga cikin abubuwa waɗanda ya wajabta ma gwamnati ta kau da kai ta ki amincewa da sahalewa ga ita wannan doka kan tsarin da aka gabatar da ita na lura maimakon ka yi amfani da majalisa ce ta turo wannan dokar ba sai ka nuna kamar jam'iyyar pdp ce ta ɗauki wannan matakin ina yi ma magana koke wanda ya biyo bayan kin amincewa da waɗanda suka yi koke akan abin da ya cikin matakin da gwamnati ta ɗauka shine jam'iyyar pdp musa yan adawa sai suka rika cewa da gangan gwamnati ta yi ta jan kafa sai da lokacin ya kure eto eh a gaskiya al'amari shine abin da za ka riba shin ainihin gyare-gyare ko kuma ainihin dalilai waɗanda gwamnati ta gabatar a matsayin dalilai shin ingantacci ne ko ba ingantacci ba ne ba magana ba ce ta can kafa a'a magana ce ta akwai ingantaccin dalilai ko babu su an sa ta a nan shine duk dalilan da gwamnati ta kawo babu dalili guda wanda ko majalisa ko jam'iyyar PDP ko su mutane sun kasa kafa suka shure minista Abubakar Malami kenan da garin bayani in kuwa za a tuna hukumar zaɓe ta ce za ta bi dukkan matakan tabbatar da adalcin zaɓe kamar yadda a karo na farko a 2015 APC mai adawa ta amshi madafin iko daga PDP mai mulki. Masu sauraro duk ma muka kawo karshen shirinmu na wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai hada sauti Julie Gresham Nasiru da Mayali Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum. Madalla Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. Kama daga batun gyara hanyoyi samar da ilimi inganta tsaro bunkasa tattalin arziki da kuma samar da ayyukan yi waɗannan na cikin wasu alkawuran da 'yan siyasa ke yi a najeriya a wuraren gangamin kamfen da zarar lokacin zaɓe ya yi da na yi na farko shine akwai ƙa'idodi goma wanda na fito da su wanda su ne abubuwan da ayyukan da nake so in yi ina son na farko shine za mu yi ayyukan duba lafiya 'yan siyasan dai kan ma shafe shekaru hudu ne a wadin farko kafin daga bisani wasan su masu nemi yin zace duk wani zargin cewa ba sa cika alƙawuran farko to ko mai 'yan kasan waɗanda ma da bazan su ake taka rawar ke cewa yanzu haka yana cikin gari domin jin ta bakin masu kada kuri'a na koshin an cika musu alƙawuran da aka yi ko kuma Allah shi gafarta na san kafin zaben dubu biyu da goma sha biyar akwai alkawarin da aka muku na alkawarin aka muku ne da aka yi tuna an cika ko kuma ko ba cika ba. to a ni mai magana suna alhaji abubakar sa'idu jambo a alƙawura kamar da ka faɗi cewa na 'yan siyasa wanda suka yi dubu biyu da goma sha biyar a idan ka auna shi kusan talakawa kalilan suka amfana da alkawuran 'yan siyasa a idan ka duba alƙawura musamman abin da ya jibanci harkar kiwon lafiya da aka wa al'umma idan ka zo kamar jihar adamawa yanzu misali za ka duba kusan harkar kiwon lafiya da gwamnati suka wa al'umma alkawari ba su ida shi ba kuma idan ka duba ta wajen hakokin biyan ma'aikata da sauransu wadda aka yi wa al'umma kusan ana samun koma baya akai kuma idan ka duba har ilo wajen samarwa matasa abun yi kusan babu ma abun da aka yi domacin idan ka dubi matasan mu har yanzu suna nan suna wasan tangarari a kan kwalta kuma har yanzu ana mai da su yan bangar siyasa a shugabanni da aka zaɓe su wancan gabaɗin kusan ba su yi mana komai ba a wata wajen tafiyar da taimakon matasa su samu abun yi da kuma musamman abin da ijibanci harka ta kasuwanci da kuma harkar noma. To idan eh, abakar idan har waɗannan alkawura da aka ba a cika ba ga kuma yanzu su waɗanda suka kawo wancan alkawura suna neman a sake zaben su da me za ku ce musu shi ne zaɓe daman shi a tumuran gini turan zane ah, duk mutumin da ka girka tuwo da mu kasan irin abin da ka girka kuma kasan abin da zaka ci hakan nan kuma ah, idan baka yi ah, wa talakawa asalin abin nan kyautawa da adalci ba to kada ka tsammaci damun zaka samu kyautawa gun al'umma damun a kullum ana iya samun haka rashin cika alƙawarin da aka dauka a zaben shekarar 2015 yanzu haka har ya so sace goyo wasu 'yan Najeriya inda wasu ma ke bayyana shakku eh to alƙawarin da aka yi mana an ce za a ba mu ilimi kyauta za a ba mu kiwon lafiya kuma maganan mai ma ana ce mana mai da ake ba mu 85 ya yi tsada amma kuma har yanzu dai mu gaskiya gwamnati bata cika mana alkawari ba tunda mai an mai da shi 85 an mai da shi 145 ilimi kuma yanzu ya magagari dan talaka sabili da dan talaka yanzu makarantar gwamnati private secondary ya mutu sai dai mutum yana da kuɗi ya je private ya yi karatu ya tura ɗansa ya yi karatu in bai da shi kuma ya gura to ga shi nan kuna cewa ba cika ba kuma za a wasu su akasari wanda ku zaba sun sake fita da mai a sake zaben su za ku zaba gaskiya ni yanzu ba dole ne ma ya zamanto tona zaɓi 'yan siya don ni duk alkawarin da suke min ba sa cikawa shi yasa nake ganin zaɓen ma ko in haƙura na rasa ma dai yanzu yadda zan yi tukuna ina kan tunani har yanzu ban yanke hukunci ba gaskiya don an sha yin zaben kuma bana ganin komai a ƙasa a yi alkawari tunda aka fara zaben nan magana ɗaya ne za a ba mu ilimi za a ba mu wutar lantarki za a mana mai kuma har yanzu babu da aka yi ko in ya samu daga shi sai ɗayansa kawai to sai dai kuma nazarta kimiyyar siyasa da kuma ci gaba na kuwa danganta rashin cika alkawarin da 'yan siyasan ke yin da rashin sanin madafa da kuma rashin amfani da manufofin jam'iyya kamar yadda yake a wasu kasashen da aka ci gaba Malam Muhammad Lawal Ɗanladi malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Adama da ke arewa maso gabashin Najeriya ya ce akwai buƙatar 'yan ƙasa su san 'yancin su a siyasance inda kuwa ba da misali da abubuwan da ke faruwa. Ibrahim shi alkawarin ɗan siyasa yake ɗauka a yawancin lokaci kusan abu ne wanda baya cika samuwa ba su ma kulawa da alkawuran da suke ɗauka kafin eh, su ci zaɓen. Yanzu ka ɗauka a fanni guda daya bankin duniya ta ce gwamnati malalaciya ita ne gwamnatin da bata iya ba mu al'umman ta ruwan sha ba to ka ɗauki najeriya ka duba a garurukan da muke da shi kusan kashi saba'in cikin ɗari ba wa'inda suke da ruwan famfo yau kusan shekara talatin ba wanda zai zo gidan shi ya bude ruwan famfo ya samu in ba ya yi bowl ba ne na private ka ɗauki maganar rashin lafiya da magana asibitoci ana lissafi ne cewa ya kamata a kowane mutane 500 akalla ba kasar ba suna da likita guda ɗaya wanda yake kulawa da su to ka duba ƙananan hukumomi ma da ake da su mutane akwai karamar hukumar da ba za ka same ta da likita ba sannan asibitoci ma kan akwai su ne ka ɗauki maganan harkar noma za ka samu kusan kananan manoma wahala kawai suke sha kuma wannan duk lokacin da ɗan siyasa ya zo tsayawa zaɓe yake takara yana yi ma mutane alkawari a kan wannan zai ba su ruwan sha zai wadata su da wutar lantarki zai ba su zai inganta harkar noma to kusan kowane lokaci alkawarin ne guda ɗaya da ake amma baya samuwa ka ɗauki maganar ilimi za ka samu abun kunya abun tausayi yanzu yawanci malami ma da yake headmaster a makaranta ba zai iya daukan dan cikin shekashi wannan makarantar ba zai kashe makarantar kuɗi ne saboda al'amuran duka sun tabarbare kuma 'yan siyasan suna nan suna gani abubuwan na kara taɓarɓarewa ba su iya yin komai kai yanzu haka dai a najeriya tuni ma an kada gangan zaben shekarar 2019 da ke tafe to ko me ya kamata 'yan kasar su yi hai yau dai ga masanin siyasar laudan ladi gaskiya shawara na ga mai zaɓe shine duk mutumin da ka zaɓe shi akan alkawari zaka samu wasu ma suka rubuta ne a takardu cewa ga alkawurkan su ko kuma ga abun da suke so su yi idan suka ci zaɓe idan ka tashi zaɓe sai ka ɗauki wannan takardun ko kuma wannan alkawura da suka rubuta ko kuma wannan alkawura suka yi a lokacin da suke hawa drum suke muku campaign sai ga cewa an samu biyan bukata kuwa ko ba samu biyan bukata ba to in ba samu biyan bukata ba kan mutumin da ka tura shi majalisa ne ko dai duk iya zaben da ka yi kaga baka samu biyan bukata ba to gaskiya ka canja shi ka canja shi kuma canjin ya zama canji na alheri a rahoto na gaba za mu koji abin da su 'yan siyasan da ake zargin ma ba sa cika alkawuran ke cewa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya na firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun face akan hanya sun biye wa zuciya rudi na duk. suke gunka in ko ka ki kai hauka kabar da damar ka talaka ka bar kuka wuri arka yancin ka ka ita za ta ka talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama in koma ki ma koma gidan jiya da shan fama Madalla. Kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri, inda za ku ji shirin nagari na kowa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. de VOA Afrique.